بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci na juma'a yammaci mai tarin albarka yammacin da yake shine na 25 ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 25 ga watan hudu shekara ta 2014 miladiya a darasi na wannan littafi littafin kitabu tauhid na sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu azza a wannan darasi na goma sha biyar za mu tashi ne a babi na goma sha biyu shi kuma babi na goma sha biyu shi ne babun mina shirki al-isti'azatu bi ghairi ta'ala babun mina shirki al-isti'azatu bi ghairi ta'ala ce babun wannan babi ne mina shirki yana daga cikin nau'uka na shirka yana daga cikin dangogi na shirka al-isti'azatu bi ghairi ta'ala neman tsari da wani Allah subhanahu wa ta'ala maimakon mutum ya nemi tsari daga Allah ya nemi tsarin Allah Allah ya tsare shi sai ya je ya kama wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba yana neman ya tsare shi ka'idar ita ce mutum zai nemi tsarin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa ma mutum yake karanta qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq qul a'udhu bi rabbin nas min sharri abinna allazi qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas aga da rabbin nas ubangijin mutane da rabbin falak ubangijin safiya wanda yake shine subhanahu wa ta'ala ana neman tsari ne daga dukkan abin da kake jin tsoro duk abin da kake gudu za ka nema a tsare ka ne wanda za ka nemi ya tsare ka shine Allah subhanahu wa ta'ala shi sama ce mina shirki yana cikin nau'uka na shirka al-isti'azatu bi ghairi Allah ta'ala shine mutum ya nemi tsari da wani Allah subhanahu wa ta'ala shin da laya ce shin da wani mutum ne shin da waye duk dai wani abin da mutum ya nemi ya tsare shi yake kiran da sunan kariya ko sunan dafa'i duk wannan nau'uka ne da suke neman tsari ne da wani Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yace wa annahu kana rijalu min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wa annahu kuma yadda al'amarin yake kaga duk wannan afashi ne akan ohiya ilayya qul ohiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به حتى أوهي إلي أنه كان رجال من الإنس يسألت وأنه وأنه وأنه أكراءة وأنه أكراء وإنه سيزم واو واو من استئناف باين qul uhiya ilayya annahu istama annahu duk qurra sun ittifaqi akan ana karanta shi annahu ne qul uhiya ilayya annahu istama nafaru min al-jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشدي فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا كو إنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى كما أمر وحي lalle Allah madaukakin sarki kaza kaza kaza in kuma wa innahu ne to kuma lalle Allah sai zama sabuwar magana kenan sai zamana wa annahu kuma lalle yana cikin abubuwan da aka yi min wahayinsu su kana rijalu minal insi an samu mutane daga cikin an samu mazaji ko mutane daga cikin halittar bani adam mutane daga cikin halittar yan adam saboda rijal yana ɗaukar maza yana ɗaukar mata saɓanin zukur zukur maza ne kadai inas mata ne kadai saboda da aka ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni baya nuna maza aka hana banda mata saboda ubangiji subhanahu wataala yana cewa a cikin suratu al-furqan yake cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah kaga rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un kaga eh? suratul nur barakallahu fikum suratul nur kaga wannan rijal da aka faɗa ba wai ya ce maza ne banda mata ba amma hadisi na nan sunan ce alhiqul fara'id bi aliha fama abqatil fara'id fali aula rajulin zakari kaga lafazin zakar sai ita khasisin cewa namiji ake nufi ba mace ake nufi ba wa annahu kuma yadda al'amari yake kana rijalun min al-insi an sami tawaga daga cikin mutane ya uzuna suna neman tsari da a tsare su suna neman tsari biri jalin minar da tawaga da jama'a daga cikin aljanu fazaduhum sai su mutane suka ƙara ma aljanu rahaqan girman kai da matsayi saboda a zamanin jahiliya idan larabawan jahiliya suna tafiya sai suka je wani kwazazzabu ko wani kwari ko duk wani abin da wani wurin da ake ganin shi da kwankwamai ake ganin yana da aljanu da magana bahaushe yana har ma makare ake kiransu da yana ganin su kamar abin kari suna kare mutum wani kira su mutanen boye wani su kira su kwankwamai wani kira su da sunan makare kaga lafazin makare to sai an yi hankali kenan don me suke karewa wa annahu kana rijalu min al-insi an samu jama'a daga cikin mutane ya'uzuna suna neman tsari bi rijalu min al-jinni da jama'a daga cikin aljanu idan aka je wuri maimakon da za a tsaya za a yada zango a kira sunan Allah sai su mutane su ce muna su kira su ɗaga murya su ce muna neman tsari daga manyan aljanu da ke wannan wuri su kare mu daga sharrin ƙananansu ko sai su yi kira su ce suna neman tsari daga manyan aljanu wannan wurin su kare su daga sharrin ƙananansu su suwa kenan mutane haka suke faɗa. duk da ba sa ganin su ko kamar da ake kiran su mutanen ɓoyi ba a ganin su to tunda ba a ganin su sai a yi wannan yekuwar da baki su sun ji kenan sai su manyan aljanin sai su kare mutane daga kana yadda mutanen suka yi itikadi kenan sai su kare fazaduhum sai su mutane suka kara ma aljanu rahakan girman kai sai aljanu suka fahimci cewa ashe kai mulkin su ba ya tsaya ga duniyar aljanu ne kadai ba har ya koma duniyar banu adam yanzu wannan yana cikin zammu ne ko madahu zammu ne dan ka dubi abubuwan da aljanna suke ta faɗa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu wa annahu wa haka suke ta faɗan bayanan da suke amma da suka musulunta sai suke dan sun ce wallan nushrika da rabbina ahada ba za mu sake hada Allah da ubangida ba za mu sake hada Allah da wani ba ina ba ta mun gane wannan da kyau saboda haka ba a neman tsari da wani tsari daga bala'i da duk wani abu sai dai da Allah subhanahu wata'ala shi kare ka duba da kyau za ga ba mace in za a mata kitso sai ga an ce to ana neman izinin masu kan ana neman izinin masu kan don aka taba mata kai ba a nemi izinin su ba sai ta hau gori sa ana ɗaure sahi ya ganshi makar ita da layu nan kusurar layu ne nan kusurar layu ne an mata girka wato jahiliya da ka ganta bala'i ce kaga yanzu sai mutum ya ji kamar dana ne ake fara amma da ka duba ga canfin bahaushe ko al'ada bahaushe da yake ganin tsaniya da kuka da da dogon nan da yana ganin su kaman akwai kwankwame a wurin shi san haka zai ga mutum ya wuce a guje ko zamanin jahiliya da mutum zai rasa wani sambatu da yake to duk da a neman tsari da kowa sai da Allah subhanahu wa ta'ala ko a kawo wani dafa'i wani sakandami ko wani dalsami a ce mutum ya rike wannan zai tsare shi duk wata gobara an ta tashi duk wani hatsari in ya zo duk wani waye duk wani waye an riga an gama hatsari tunda an sace wa mutum akida kuma akwai hatsarin da yake wannan akwai hatsarin da yake wannan saboda ba a neman tsari ka nemi tsari a tsare ka sai dai ka nema daga wurin Allah ya Allah tsare ni daga dukkan abin da nake jin tsoro mun fahimci wannan da kyau yanzu wannan an kore ne ko an tabbatar an kore kuma yana cikin abin da jahiliya suke yi an خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم وأنا خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنكر وأنا حديث إلى خولة يا حكيم الله يتعالى متهدى أنها قالت تاتي za ku mamaki mu ce annaha qalat alhalin kuma babu annaha ko akwai babu haka ƙa'ida karata hadisi in kace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man nazala manzilan man nazala duk wanda ya sauka a wani masauki duk wanda ya je masauki daga cikin masaukai wannan masaukin na dindindin ne ko kuma na wani lokaci ne wanne ne na wani lokaci wanne ne na dindindin na wani lokaci shine na ka je bakunta ko kun je ne an kama maka otel aka ce to kai ga ɗakin ka kai ga ɗakin ka kai ga ɗakin ka ko kuma ka je ne aka kada zaure aka aka shashare shi aka ce ga abin nan ko kun je da awa aka ce ga wurin da za a sauke duk da inda ka je wanda yake aka ce maka ga masaukin ka cikin dare ne ko cikin rana ma'ana ko da daddare aka sauke ku ko da rana aka sauke ko da hantsi ko da yaushe aka sauke ku aka ce maka dai ga wani wuri ga masokinku wane ga masokinku kuma ga masokinku kaga wannan ba na da bane dan yau gobe jibi shekaran jibi za ga amfani da tashi na wanda kuma ake sa tsammanin na shi ne mutumin da ya tare a gidansa ko ya ce ya tare a gidansa ya gina gida yana son ya tare sai ka ana ta cewa mai addu'a zai yi wata addu'a zai ko baka taba jin ana tambayar yana son ya tare a gidan shi amma yana son ya ji addu'a da zai yi Allah abin da sa muka ce ya hada duka ya haɗa masauki na dindindin ma'ana gidanka da kai sabo ko kuma inda aka sauke ka saboda ka'idar larabcin man sharafi man zilan na kira Ƙa'ida ita ce idan na kira ta zo bayan sharafi to ta ummu tana gama komai tuna da sallama ce man man zilan duk wanda ya sauka ya zauna a wani masauki duk wani masauki da aka bashi mace ko namiji masauki na anjima ko kuma dai na zai tunda duk dai dindindin ka ita ce lahira فقال سيتي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نفر أسيك فلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق جفن سكرنته أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من جفن سكرنته أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق tamat ba a tama ba tun daga abin da kake gani isa ina jin aman wani yana karanta yana tawon din tana sulle mai ungu bi kalimatin lahi tamat min sharri ma khalaq annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce duk wanda ya faɗi wannan addu'ar da muka karanta a yanzu a lokacin da ya sauka wani masauki gidan shi ya gina ko ya je bakunta ne aka ce ga masauki ko dai duk ma ko jiran wani zaka yi a sallama maka shi ya ce ka jira ba wani wani ne ka dan zauna ba zai fito ko wani gargari ko wani dakali ko wani duk inda ka zauna ka faɗi wannan rasul mai ce lam yadurruhu shay'un ba wani abin da zai cutar da shi hatta yarhala min manzilhi zalik har ya tashi daga wannan wurin na fata mun fahimci wannan da kyau don Allah ku ji addu'a addu'a na bawiya addu'a da ta fito daga gidan annabta duk abin da ya fito daga karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam za ga babu wahala a ciki ko mai kankanta shi dan kwatanta wannan addu'a da kuma kunshe kunshe da kimifi da kitififi da waye da waye da ake wa mutane a ce sai ya kamo abu sai samu Allah abu ranar lahadi lahadin karshen kaza ya tafi baya magana ya dawo ba wanda ya gan shi za ga wahalhalu ne masu tarin yawa ko maimakon a karanta mutum wannan ya iya sai a ce wannan din bari a rubuta mai a sami alaya a koya mai wani shi mai koya ma wani ai kun ga mun yi wannan maganar a baya duk wanda ya faɗi wannan to har ya tashi a wurin ba abin da zai cutar da shi dubi ƙa'ida ta musulunci da aka hana su waccan sai aka kawo wannan saboda haka kar ka karɓa wani abu a hannun mutum ba tare da ta kawo mai wani abu ya tambaye ka abu kaza da abu kaza da yake na kasuwanci sai ka ce mai wannan haramun ne sai ka ce to amma ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ka bude mai wasu nau'ukan kasuwanci din kun lura da cewa ko ka'ida kenan da aka hana waɗancan aka hana a kirayi aljanu a nemi tsari da su sai kuma aka karantar da su ga abin da za su karanta a'udhu bi a a'udhu bi kalimatillah ina neman tsari da kalmomin Allah zantuttukan ubangiji kalimat jan ina na alkalimatu alkalimatu kalma guda kenan alkalimat zantuttuka na ubangiji attamat waɗanda suke cikakku ina neman tsari da su min shari ma khalaq da ya tsare ni daga dukkan abu mai sharri da ya halitta duk abu mai sharri da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta ji duk abu mai sharri ɓarawo yana ciki kunama tana ciki maciji yana ciki cinnaka yana ciki abin da ka faɗa shi ne kaɗan akan abin da ka shiru akai shi kuma ɗazu da ya ba shi bashi wannan lakanin maganin ɓarawo ya bashi bai bashi maganin kaza ba bai bashi maganin kaza ba za ga iya abin da ya bashi ya kunshe mishi alaya taƙaitacce ne dan ya bashi shi duka to ko ne zai ci gobe in ji wani ce wani jahilai sai ƙari me za a ci ka ji Sau da haka sai a kiyaye a uzbi kalimatillah ina neman tsari da zantuttukan ubangiji kenan ubangiji su bani wata wata'ala yana zantuttuka kuma magana shi ba wanda ya san adabinta haka ubangiji su bani wata wata'ala ya faɗa ya ce qul law kana al-bahru midadan da kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi madada haka faɗi irin ta a cikin suratu luqman ko uh, walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah ma nafidat kalimatullah zan tuka ubangiji ba za su kare ba zan tuka ubangiji subhanahu wata'ala ba za su kare ba atamat waɗanda suke cikakku cikakku ne ta ɓangaren bada a labari da bayar labarin gaskiya ne shine ma'ana a cikakku cikakku ta bangare biyu bangare na farko bangaren labari duk labarin da ubangiji subhanahu wataala ya faɗa gaskiya ne bangare na biyu bangaren hukunci duk hukuncin da ubangiji subhanahu wataala yanke adalci ne aga at-tammat fi babil akhbar sidqan wa fi babil ahkam adlan cikakku ne babu zalunci a hukuncin ubangiji subhanahu wataala kamar yadda babu shakku balle rashin ba haka ba a cikin labarai da ubangiji subhanahu ta'ala ya bayar shine wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adala kaga sidikan wa adala kaga sidikan fi bab al wa adlan fi bab al-ahkam wa ta'ala mecece alakar wannan hadisi da babin da muke ciki neman tsari ba a neman tsari da wani Allah subhanahu wa ta'ala sai da Allah subhanahu wa ta'ala to amma nan mun karanta a'udhu bi kalimatillah ba ce a'udhu billahi ba kuna na da ce ko ba a ce a'udhu billahi ba za ka ce a'udhu bi kalimatillah sai da mana kalimatillah tukan ubangiji siffa ne na ubangiji ba makhluk bane siffar ubangiji ba halitta ba ce saboda da aka nemi tsari ubangiji subhanahu wata'ala ya kare da ya abin da aka nemi tsari da kalmominsa ba an nemi tsari ne da halittarsa ba an nemi tsari ne da kalmominsa kuma kalmominsa sifa ne na ubangiji subhanahu wata'ala ma sifa shi ne kamar a'udhu bi izzatillahi wa qudrati min sharri ma ajidu wa uhazir a'udhu bi izzatillahi wa qudrati kaga izza da qudra sifofi ne na ubangiji subhanahu wata'ala shine al-aziz shine al-qadir duk sifofi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala min sharri ma khala daga dukkan abu mai sharri da ya halitta kenan in ka dubi halittar ubangiji subhanahu wa ta'ala malamai suka ce shin akwai wani abin da yake da sharri tsantsa babu ɗosa ne na alkhairi a tare da shi ko mai kankanta shi wana ji da kyau a sheikh muhammad musa al-usaimin ya ce idan muka kallaci zatin abin ba tare da an kallaci hikimar da ta sa aka yi abin ba za a ce akwai kamar shaidan eh amma ya kallaci hikimar da ta sa za a ga akwai alkhairi ciki domin saboda samuwar shaidan ne shaidanu suke shaidanci kai kuma kake da'awa na su bari sai zama na in suka tuba su samu lada kai kuma da kace su duba ka samu lada to da inda babu shi kowa ya zama salihi to wa zai kira wani eh annan fatan kun bayyana wannan da ke ko to wuta fa wuta sharri ce tsantsa ko ko sharri ce amma akwai alkhairi tare da ita eh to yace wuta ta duniya ko ta lahira in haka ce wuta jinsi ce in zaka yi bayani zaka ce to ta duniya gashi gashi gashi ta lahira gashi gashi gashi ka gane jumla ta da kyau ko Haka ta duniya bi Allah ta'ala ce afara aitumun naran lati turu a antum an shi'atun shajarataha am nahnu munshi'un sai Allah ta'ala afara aitumun naran lati turu? shin kun ga wannan wutar da kuke kunnawa ku kunna ku ji dumi ku kunna ku dafa abinci ku kunna haga alkhairi ne tare da haka tana da nau'i na alkhairi wayan kana tana da zubara kuma Allah ta'ala ya sauwaki to wuta ta lahira fa a ita karan kanta sharri ce to amma ga alkhairin da take kunshe da shi hikimar da yasa aka yi ta ji tsoranta mutum ya tuba zai aikata da ya tuno azabar sai ya haƙura kaga sai zama nau'i ne na alkhairi na ta kenan akwai kuma abin da yake alkhairi ne tsantsa ba da sharri shi alkhairi ne tsantsa ba sharri annabawa mala'iku aljanna barakallahu fiku aljanna kaga wannan alkhairi ne tsantsa akwai abin da yake da alkhairi yake da sharri kamar mutum kamar ruwa ko kamar kamar aljan to abin da yasa ake wannan maganar shin ina neman min sharri ma khalaqa daga dukkan daga sharrin duk abin da ya halitta ko kuma daga sharrin duk abin da ya halitta mai sharri da a halittun Allah akwai mai sharri akwai mara sharri kamar mala'iku da annabawa da aljanna babu sharri to an kuma ka ce min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta mai sharri kaga wadu shi kenan daga sharrin abin da ya halitta mai sharri irin su macizai irin su mutane irin su aljanu da sauransu aljanu akwai su alhai akwai kuma fasikai akwai musulmai akwai kafirai ko قال رحمه الله رواه مسلم وانا حديث امام مسلم يرويته شي صورك يا uwa mu dauka hadisin hadisin ba karamin hadisi bane a'udhu bi ta mat min shari ma khalaq in mutum ya zauna zaka zauna ne a wani wuri yi kaza ne yi kaza yi kaza ka hau mota duk wani wuri da ka zauna mutum ya karanta wannan imam qurtubi yake cewa akwai lokacin da ya wayi gari kunama ta harbe shi da ishuru ya tuna sai ya tuna bai yi wannan azkar din ne ba mun ga jikin azkar ne ma akwai makamanciyar wannan zikiri din to sai mutum kuma yayi sai kuma abu ya faru eh to kenan akwai mane dan wala yatimul hukmu hatta tastami kullu shurut wal mawani'u tartafi dole a samu abin da ya janyo haka ko dai karancin ikhlashi ko karancin yaqini ko na ji da ke ko yawwa ko kuma abu ne kadaran da Allah ta'ala zai jarraba shi ya ƙara nauyi ya nizaninsa to da inda zai ga wannan cizon kunaman da ya same shi a lahira a nuna ne ladan bayan hakurin da yi da zai gwammace a duk sati dai ko da su ɗaya ne hakan ya faru amma Allah ya tsare mu saboda haka sai mu gane ba a neman tsari daga al ana neman tsari ne daga al-khaliq قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الجيم بيان آية cikin suratul jin ita ce wa'annan wakana kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn kuma kalwar har yanzu mutane suna damfara da aljanu aljanu suna amfana da mutane mutane suna amfana da aljanu wata al'umma ce su da guda istamta'a ba'duna bi ba'd sashin mu ya amfani da sashi wani aljanu abin da yake so a yi mishi shine a raba ƙur'ani gida biyu a ɗaura ɗaya a kafar dama ɗaya a kafar hagu a taka a je can a dawo shi yake bukata idan aka yi mai shi kuma zai yi ma wanda iya wannan duk abin da yake bukata saboda haka sai ga hatsari ya zo wuf aljamin ya dauke shi ya ajiye shi sai gefe guda sai ga cewa ai wannan layar da aka bashi ce ko wannan abu ne ko wannan abu ne da aka yi alhalin da mahadinta ko kuma sai an kawo jinin al'ada ko kuma sai an kawo wani sashi na jikin dan adam ina fata mun fahimci wannan da kyau shi aljanin ga abin da yake so shi kuma mutum ga abin da yake so sai ga Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan kafirci wannan nau'i kafirci qala rahimahullah as-saniyatu kaunuhu min ash kasancewar wani yana cikin nau'uka na shirka qala rahimahullah الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك إيه؟ قال رحمه الله الاستدلال على ذلك الحديث على ذلك بالحديث كف حجة أكن تشيور وننو إنين شركة كف حجة وانا حديثا جاي قباتا ما حديثا شعي أعوذ بكلمات الله التامات لأن العلماء استدلوا بمما لم يسن كف حجة به وانا حديثا على أن كلمات الله أكن زنتتكم أبنجي غير مخلوقة بحالتها بين qalu suka ce li anna isti'azata bil makhluq shirkun domin neman tsari da abin halitta shirka ne in suka zama shirk in suka zama makhluqa kaga yanzu an nemi tsari bil makhluq kenan alhali sifa ne na al-khaliq subhanahu wa ta'ala الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره ما لو الرابعة تبير فضيلة هذا الدعاء matsayin wannan addu'ar falalar wannan addu'ar ma ikhtisarihi tare da gazartarta ka dubi addu'a ce gajera a'udhu bi kalimatin lahi mat min shari ma khalaq ka dinga maimaita ta ka dinga maimaita ta ga wanda bai iya ba a ce kafin ya je gida insha Allah ta'ala ta zauna yana zuwa gida ya tada iyalan shi ya biya musu ita ta biyawa ai ta biyawa ai ta biyawa in ka lura da kyau za ga yaran da suke zuwa nursery ta islamiyya za ga suna kasuwa da waɗannan addu'o'i din eh ga mutum sai ya kasa kunne sai ruwaya a wurin su kenan gaskiya ne kan lura da yara ga yara suna ta sa zuwa addu'ar ruwan sama addu'ar fita addu'ar shiga ina fatan fahimci wannan da ke ko kaga sai su tashi da takobi mai kaifi biyu su tashi da arabiya dan su tashi da wannan kuma wannan ba zai yi ba sai an samu taimako ko da ayanka a ciki ko ba ayanka a ciki ka taimaka ka taimaka ma addini irin waɗannan makaranta da suke kokarin kwatanta addini gaskiya in ba ga ba sai ta yi biya biyu sai ka biya na bokon kuma ka zo ka nemi wannan sai aka samu inda za a haɗa maka duka biyu ba shi kenan ba kamata yi in ana ba da dubu goma goma ka ba da dubu ashirin saboda za a ma wannan dubu goma a ma wannan dubu goma gaskiya ne gaskiya irin waɗannan za a ga addu'o'i da yawa da yawa ana samun su kuma na sha maimaitawa islamiyya nan da ake zuwa ana ba ana bu karfe nan ake bude islamiyya hudu karfe nawa suke zuwa biyar a je karfe biyar a dawo karfe shida ko shida da kwata ko a je biyar da kwata amma kuma ka je ka duba ka ga su waye jagororin mss a diploma ko a kwalejoji ko a jami'o'i waɗanda suka tattaɓa islamiyyar nan ne babu wani da bai taɓa islamiyya ba wai ga ya ji ya zama ashe kenan karatun yana da albarka awa ɗaya aka ba shi lesin ya ɗauki da sassafe wannan ya tafi wannan ya tafi amma dubu wannan awa ɗaya zuwa awa ɗaya da rabi da aka ba islamiyya to ina ga a ce ka ɗauki nauyin malaman islamiyya uku a aljihunka duk wata su zo su karɓa ko ɗaya wanda yake zai saka ga idan awa ɗaya ake zai dawo awa biyu kenan ma'ana a je islamiyya karfe uku da rabi a yi sallar la'asar a nan sannan kuma sai a ci gaba da karatu ko da ba duk yan islamiyya suka je ba ko da yan babban aji ne ko yan karaman aji suka je sai ga ana samun ci gaba sosai da sosai amma mutane sun dauka ita islamiyya kamar malaman islamiyyar ana sako musu abinci ne daga sama wani mutum ya ce maka kai da tsoka ko wai ka ce taɓa nashi ko shi ne ana buƙatar agaji sosai da sosai addu'o'in ba karamin addu'o'i ba ne sannan kuma na jin da gaida an huce a tambaye ka malam mutum zai tare a sabon gida me zai karanta ya karanta a uf bi kalimatin lahi mat min sharri ma ba shikenan ba man nazala manzilan الخامسة أن كون شيء تحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك قال رحمه الله الخامسة نبير أن كون شيء تحصل به مصلحة دنيوية cewar kasancewar abu ana samun maslaha ta duniya a ciki ana samun wata fa'ida ta duniya a ciki min kafi sharrin kamar ɗau tsare sharri au naf'in ko janyo amfani la dullu ala annahu laysa min shirk baya nuna cewa wannan abu ba shirka bane cewa ana samun wani nau'i na amfani min min kafi sharri kamar tsara sharri mutum ne ya je aka saka rene wani aljini aka ba shi wani aljini cewar zai abin da zai ya kira sunan shi da ya ga za a yi hatsari sai kira sunan aljinin sai aljinin ya ɗauke cas ya ɗora shi akan bishiya <laughs> kun gane wannan da ke ko aka zo ana ta waye ina wani ina wani ina wani ina wani shi kuma yana kan bishiya sai da sai da gama nema ba su gani ba yace barkan ku shi nan nan an samu kasu sharri eh wannan dan an samu tseratuwar ransa yana nuna wannan ba shirka bane shirka ne zuzurutun shirka ma kuwa aw jalbi naf'in ko janyo amfani janyo amfani misali zai samu mutum ya ce shi yanzu ya mutu ya lalace shine samunsa shine rashin sa ya sunku ya sanya mai goshi a ƙasa shi kuma ganin yadda ake ne haka kawai da ya sa hannu sai ya ɗauko rafa guda ya bashi an samu na ko ba samu ba wannan don ya bashi rafa guda shi kenan kuma sai ce ba kafirci ba ne wannan kafirci ya za ya ce to ai ya bashi kaza ba wani abu da ya bashi ya sanya mai goshi a ƙafa a ƙasa ya ce samunsa shi shine rashinsa kuma ya ce ba kafirki ba ne saboda kuma ya ce nuhu laye dole ala nuhu mini shirk wannan baya nuna cewa wannan ɗin baya cikin shirka shirka ne mun gano wannan da ke kuma qala rahimahullah babu min shirki an yastaghitha bi ghairi lahi ta'ala aw uwan ghaira kamar wani nau'i ne duk na neman tsari istighatha isti'aza neman tsari da a tsari istighatha neman agaji mutum ya shiga cikin matsanancin wahala ko ya shiga rami ko rami ya rufto mashi ko ɗaki ya rufto mashi yana wayo to maimakon ya kira sunan Allah sai da dinga kiran sunan wani ya kawo mai agaji ya kawo mai agaji shine an yastaghisa bi ghairillah shine nemi agaji da wani Allah aure da uwa ghaira ko ya kira wani Allah ya kira wani Allah aga addu'a kenan ya nemi agajin wani Allah yanzu kenan babu a fakaice yana da matashiya guda na biyu mina shirki an yastaghitha bi ghairillah mina shirki an da uwa ghairallah nau kenan biyu saboda ubangiji subhanahu wataala ya fayyace mana yace iz tastaghithuna rabbakum فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أو مردفين وفي مردفين الدالة يفتح نافع وأن قنبل يرى وليثم أولا الإمام الشاطبي yace iz rabba rabbakum lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai Allah ta'ala ya tabbatar da neman agajin da anan salama ita shi da sabansa zuwa ga reshi subhanahu wa ta'ala wannan kenan aw da uwa ghaira ko ya kira wani wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kaga bai ce ku kira wani ba ce ayi ku kiraye ni amsa muku kun kiraye ni zan amsa muku ashe nau'i ne na shirka mutum ya nemi agajin wani Allah in an ce agaji kai tsaye ya nuna ana cikin wahala in an ce kira wani Allah zai iya zama yana cikin wahala ko baya cikin wahala amma da karin ka ce kai wani yana buƙatar agaji to ka ana cikin wahala to wannan bayani da muka yi shin mutlaq ne ko muqayyad mutum ne zai zama shi rike mun hannu haka wannan da ya ce rike mun hannu yanzu da wa yake da abokin tafiyarsa abokin tafiyar tashi yana nan da ransa wannan ya halatta domin zai iya rike mai hannu kun lura da kyau ku to amma da abokin tafiyar na inda wanda ya ce rike ni baya nan fa dan yanzu ya kira wanda baya nan ko kuma ma ya mutu ya zama aini shirki na kenan akwai abin da zaka nema ga abin da Allah ta'ala ya sakhare shi ga bayinsa kamar rike min wannan kai rike mu hannu ya ji ya zani kuma fi wannan da ke ku wannan ya halatta domin zai iya ɗaya kenan kuma yana nan a wurin biyu kenan kuma da ransa uku kenan kaga na farko zai iya kenan akwai abin da ba zai iya ba ice to wannan talauci da ya shiga wani ka yaye mishi mana zai yaye mai talauci yawa ko yana nan ko baya nan ko yana mace ko yana rayu ba zai iya yaye mai talauci ba kun fahimci bambance bambance da ke tsakanin su to wannan al'amarin yana da kyau a fahimce shi domin akwai wani mashahuri da ya naɗa kan shi shugaban masu tafsiri yake cewa ai da kuke cewa ba a istighasa ga wani Allah ai shi ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa fastaghasa wallazi min shi'atihi ala allazi min adu wa qadahu Musa fa qada fastaghasa wallazi min shi'atihi sai wanda yake cikin jama'ar annabi Musa ya nemi agajin annabi Musa alallaji min adwi akan wanda yake cikin makiyansu ko wa kazahu Musa sai ku Musa ya tsinke shi da mai faqada alai kenan sai gawa kuma to an kuka yi tatbikin wannan abin da muka ambata annabi Musa yana nan ko baya nan yana nan kaga hadir ne kenan ba ga'ib bane kuma hayyan ne ba maitan bane tunda yake ne fawaka bahu musa tunda ya mare shi kaga yana da rai inda bai da rai da ba zai mari ba kun ga kun fahimce da ke ko sannan wannan agajin da ya nema na ya tsare shi zai iya domin yana da ƙarfi to ɗaya kenan sannan duk bayan wannan turancin da muka yi shin annabi musa ne ya yi istighasar ko wani ne da ba a faɗe shi ba don ce ake fasta gasa hulla zini shi yi. wannan wanda yake cikin jama'a sa yake cikin banu isra'ila shin musulmi ne ko ba musulmi ba ne kun fahimci technical bayanan kenan ko saboda kaga wanda yake dai musulmi ne allazi yaktumu imanahu nan kaga yanzu wannan ne yace a taktula ne kama kama katanta nafsan bil shi wanda aka aka tare shi kenan jiya amma shi ko wanda yake ya katumu imanahu shine yazo yace da shi innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj innaka minan nasihin fakhruj minha khaifan yataraqqa ina fata mun gane wannan da ke ko to kenan da ya kafa hujjar akan cewar an nemi istighasa da wani Allah wanda yake ne annan Musa alaihi salatu salam na farko waye wannan wani Allah din annan Musa ne aka nema ɗaya kenan na biyu a raye iki na uku yana nan na hudu zai iya sai aka yana na biyar kuma ba shi annan Musa ne yi ba yi aka yi tun da gagin annabi Musa ne iya zama dalili kai tsaye ina fata mun fahimci mun fahimci wannan duk da cewar ba za a aikata kafirci ba wa'an a gaba annabi Musa alaihi salatu wasallam ishuru ba amma dai mu fahimci cewar ba annabi Musa ne ya istighafa ga wani Allah ba so da ka sai mu kiyaye bambancin da ke ciki to amma yanzu shi wannan da yake kare istighafa da wani Allah neman agaji da wani Allah shi wannan da ake kira din yana na aure baina asali na yana raye bai raye fa nan. ya sha bamban sosai da sosai balle a sha a hada ayar a ce za a kakama mata wata ma'ana musallar salamatu lafiya wa qaulin lahi ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa qaulin lahi ta'ala da zancan da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wala tad'u min dunillahi kada ka kira kada ka kira kada ka bauta ma wani Allah ma la yanfa'uka abin da ba zai taba amfanar da kai ba wala ya durruk kuma ba zai cutar da kai ba yau in ka ce ka bar shi ba zai cutar da kai ba ba zai cutar da kai yau ba an basu din ba mai suka cutar ai zahiri ma ya tabbatar da haka ake cewa ba za a saba musu ba ba za a kallace su sau biyu ba ba za a kallace su uku ba duk ba a riga an yi ba kuma sai canza riga kake sai nan ga canza riga kuma a ce wahabiyawa ne <laughs> shi ne karka bauta ma abin da ba zai amfana da kai ba kuma ba zai cutar da kai ba ko da in cuta ta zo ba zai ingije maka shi ba daya ko kuma a'a ita karantar ta cutarwar ba zai iya cutar da kai ba dan ka bashi ba an ballata da uzza ba sun cutar da wani ba su cutar da wani ba na wancan zamanin kenan hakan na mana kowanne zamani an bara'a an basu kuma ba su cutar da kowa ba fa in fa'alta har in ka aikata haka wannan wani aiki kenan kake rayu wani min dunin lahi fa innaka idan min zalimin to lalle kai a wannan lokacin ka kasance kuma cikin azalimai. a cikin azalimai wani irin zulmu kenan na shirk inna zulma inna shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimun saboda yana da hatsarin gaske wa in yamsaka Allah bi dhurrin har idan Allah ya nuface ka ya taba ka da wani cuta ya sanya wata cuta ta shafe ka talauci ko rashin lafiya kai ko ƴaƴanka fala shi falahu ba wanda zai yaye maka wannan ba mai yaye wannan illahu sai shi shi ne ke haihuwa. so daga sai a roƙe shi kai tsaye ma ce za a rubuta sakandani za a rubuta laya za a ji a nemi taimako taimako ake cewa kafircin ba zai a faɗe shi da baki ba ce a nemi taimako za a bada taimako nasu Allah salamatu wa lafiya za ga wannan ayar dalili a fili yake kan cewar ba a neman agajin wani Allah subhanahu wa wala ta tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa in fa'alta fa innaka idhan min al wa qawli fabtaghu inda Allah rizqa wa abdu inda Allah ar-rizqa wa abdu wa abudu farkon ayar ita ce innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtagu inda Allah rizqa wa abudu innal ladzina ta'buduna min dunillah lalle duk waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqa ba sa taba mallaka muku arziki ka lura da kyau a fakaice su ake ba ba su suke bayarwa ba eh su ake ba kisa da sunna ta kunno kai aka dinga ta da jijiyar wuya ka dinga ta da jijiyar wuya domin za ka ɗauki mutane ka tura su ƙauye su karantar da al'usulun salasa da ah, arba'una hadisi da akhbari da juzu amma a karantar da mutane sun zama ke da za ka yi kaza za ka yi kaza wanda yake waɗannan makudan kuɗin da mutum guda za a tattarawa kuma a ga cewar ma kamar da yi ba ana neman tabarruki duk mun baban tabarruki a baya Allah ta'ala ce fabta ko inda Allah rizqa ku nemi arziki kadai a wurin Allah ku nemi arziki a wurin Allah kadai wa abudu ku bauta mashi fabta inda Allah rizqa ku nemi arziki a wurin Allah kar ku nema a wurin wani dan duk wani wanda zaka nemi arziki a wurin wurinsa matalauci ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah kuma ka tsaya sosai da sosai ka fahimta za a yana da nau'i na bukata dabara kawai zuwa mutum ya ce je ka dawo ma'ana shi ma yana sa rai a kawo mushi ma a kawo mushi ma sai lafukata a ciki wani Allah ya ba su su samu shi ba zai roƙi Allah ɗin kai tsaye ba sai zai ce Allah ya ba ku su samu kun ban yana neman albarkacin daren juma'a daren juma'a mai alkadari amma lokacin da yake da karfin jikin shi kuma kaga ya ake ciki masu Allah salamatu lafiya wa qawli wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah al-ayatan wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi kafirin wato in ba kuma ta ba a tarihin farko da muke na a Sheikh Muhammad bin Abdulhab mun faɗi cewa ya haddace Qur'ani bai cika shekara goma ba ko sha hudu muka ce ya haddace Qur'ani tun yana yaro sosai da sosai ku lura da kyau sai yake mu'amalanta mu gaba ɗaya a matsayin waɗanda suka haddace Qur'ani ka fahimci tilawar da yake da ita tilawa ce mai ƙwarin gaske sai ce fufta go inda Allah ya rizqa kuma ayar za ta fito fili ne in ka ɗauko daga farkonta yana ganin ka haddace ma za ka ɗauko daga farkonta innal lajina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtagu inda Allah ya rizqa wa abudu wa abudu washkuru la haka ya ce al in mu kuma ta bada muka karanta wannan najm idza hawa abin nan afara aitumul lata wal uzza sai ce al wa yana ganin masha Allah kai ma gaskiya ne so da ka dole ka abin nan gaskiya a majalisi ilimi ana bukatar yadda a ja wannan ayar ka tambayi na kusa da ke wace sura take ba a gama bai gama gaya maka ba a sake jan wata ka ce wani izu take daga an yi ne sako yawa wa man adallu ba wanda yake wannan bata min mimman da min dunillah kamar wanda yake kiran wani koma bayan Allah yana kiran man la yastajibu lahu wanda ba zai taba amsa mashi kiran da yake mashi ba ila yawmil qiyama har zuwa ranar alqiyama duk wani wanda yake kira wannan da ake kira ba zai taba amsa wannan kiran ba har zuwa ranar tashin alqiyama wa hum su da ake kira din an du'a'ihim dangane da kiran waɗanda suke kiran su ghafilin ba su san ma'ana kiran ba wa hum an du'a'ihim ghafilun ba su san ma'ana yi ba shi wanda ake kira kaga kenan wannan Bai yake ila yawmil qiyama kar mutum ya dauka ran alqiyama din zai amsa a'a wa hum an du'aihim ghafilun shi bai san ma'ana yi ba wa idza hushira nasu in aka tara mutane ma'ana alqiyama ta tashi kenan tunda Allah ta'ala ya ce ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashi alqiyama to idan alqiyama ta tashi fa nan kada wani ya fahimci cewar a ranar tashi alqiyama za su amsa sai Allah ta'ala ya ce wa idza hushira nasu in aka tara mutane kanu lahum sai su waɗanda ake bautawa ɗin su kasance ga masu bauta musu ɗin a ada'an maƙiya. ko kuma waɗanda suke kira su kasance ga waɗanda ake kira makiya kaga tasiri na marji'ud dalil kenan wa mu an duwahim غابوا لهم شر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم kafirin. sai su kasance su sun kafata da bautar da ake musu sai san ba su san da ita ba ba su sa a yi ta ba to ga mutumin wanda ake rike ake ganin shi zai tsira dan ana ganin shi ya tsira shi ma zai tsira ya kake gani ranar alkiyama wani ya kasance an yi kuma ana yi a yanzu ka je iraki za a ga yadda ake bauta makabarin hussein shugaban kasar iraki na a kwanan nan bayan husseiniya ta bana da almuharram na bana a bikin almuharram na bana ya ce yana kira ga al'umman musulmi su mayar da alƙiblar su ta koma kabar husaini wannan wabash wabash wannan eh kafin dan ba ana faɗa suna ganin kamar ana musu yarfa gani to yanzu a iraki zan ba zan ce in ka je iraki ba a iraki akwai kabarin husaina ana bauta mishi a syria akwai kabarin husaina ana bauta mishi a mishira akwai kabarin husaina ana bauta mishi kowanne suna da awar suna da kabari kaga kaga wannan in kira neman batattu na shekara in ka same su sai a ce ai kan yana wuri kaza kan yana wuri kaza kai ɗaya ne fa eh kowanne wurin suna da kaburrukan su iraki suna da shi siriya suna da shi masar ana da shi kuma wai duk kabarin musu ne ta gani to yanzu saboda Allah me kake ganin waɗanda suka ɗauka malamai za su tura su akai in dai malamin nasu yana da wannan aƙidar to me kake ganin kuma ɗaliban za su kyankasa wannan wabe duk wanda ya je aiki haji zai ji suna jin suna kewaya suna ya fatima fatima fatima da yake kabarinta yana bakiya kuma ba zai yi su wannan a cikin bakiya ba sai dai mutum ya tsaya a wajen bakiya ya ta a shari'a sai ta kiran fatima mana kiran wani kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala za ka mamakin shi fa kuma wai da sunan addinin musulunci a wani ba shi da alaka da addinin musulunci ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa to wannan na kawo kar ka dauki wai iya can ne a ka kwatanta da kusa da kai dama da kai ko hagu da kai don mutum ya ga cewar ko shi karan shi. ya ji cewar a yau din nan ko a jiya ko a shekaran jiya ko a bayan maganganun da suka fito daga bakinsa wannan irin ne domin ya gyara sai ya tsarkake su wa qawli amman yujibu al-mutarra idza da'ahu wa yakshifu su amman yujibu al-mutarr shin wa ke amsa ma mabukaci al-mutarr mabukaci wanda ke tsananin bukata idza da'ahu idan ya kiraye shi wa yakshifu su'a kuma waye yake yaye wahala yake yaye talauci yake yaye mummunan hali da aka shiga shine wa Allah to da shi ne sai abota mashi kuma ka san wani abu a lokacin tafiya ne suna cikin matsanancin tsanani suke kiran sunan Allah fa da raki bil fulki da'u Allah mukhlishina na din in suka hau manya manyan jiragen ruwa sai ga ana kiran sunan Allah idan aka Allah ta'ala ya tsere da su kuma shirka don suna ganin in suka shiga wannan tsananin to Allah kaɗai zai tseratar da su abokan shirka kuma da suke ba su da tasiri ana amma suka taka tsandauri suka taka tudu to kuma nan sai su had Allah da wani Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu warawa tabarani bi isnadihi أنه كان fi zamanin النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وروى الطبراني الإمام الطبراني يروي بإسناد بإسناد أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم cewar ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama munafiqun an samu wani tintirin munafiki ya bayyana da musulunci ya ɓoye kafirci a zuciyarsa yu'zil mu'minina yana cutar da mummunai yasa Allah ta'ala ya tsini musu a cikin suratul ahzab shi innal ladina yuzina almu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin sahabbai suka ce qumu bina ku tashi dinnan نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا من هذا المنافق mu nemi agajin manzon Allah sallallahu ta'ala sallama daga wannan munafikin mu nemi agajin manzon Allah sallallahu ta'ala sallama daga wannan munafikin fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ce tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi innahu la yastaghafu bi lalle da al'amari yake ba a taba neman agaji da ni wa inna ma yastaghafu billah ana neman agajin ubangiji ne eh ana neman agajin ubangiji ne to in ba a neman agajin manzon Allah in ji shi manzon Allah ɗin to kuma agajin wa za a nema shi ne fa afdalu khalqillah duk wani abin da yake halitta ne na ubangiji to manzon Allah shi ne mafificinsa to amma ya faɗi wannan magana قال رحمه الله في مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص أكو فائدة جديدة أن عطف الدعاء للي هذا الدعاء على الاستغاثة ده نيمان تصري نيمان من عطف العام على الخاص yana cikin ka'idar haɗa gamamman abu da ke ɓantacce aga addawa addu'a gamammuwa ce in aka ce addu'a abin nan isti'aza ta shiga istighasa ta shiga ko bai ci wannan ko asaniyatu tafsiru qawli wala tad'u min bayanin wannan ayar wala tad'u min dunillah kada ka kirayi wani koma bayan Allah ma la yanfa'uka abinda ba zai taba amfanar da kai ba wala yadurru kuma ba zai amfanar da kai ba ma'ana ba zai ingije maka cuta ba ko kuma in ka saba mishi ma ba zai cutar da kai ba A salisatu ta uku anna hadha huwa shirku akbar to lalle wannan fa shine abin da yake shirka da take babba الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين أن أصلح الناس lalle wanda ya fi kowa zama salihi a cikin bayi lau yaf'aluhu lau yaf'aluhu inda zai aikata haka ya kira wani koma bayan Allah irda'an li ghairihi domin ya yarda da wani tunda su suna ganin su ma a kira nasu ko da rana ɗaya ne sai su musuluncin sara min zalimin ya kasance cikin azzalimai dan ana magana wala ta tad'u min dunillah wala tad'u min dunillah kada ka kirayi wani koma bayan Allah da wa ake magana shin da manzo Allah sallallahu ake ne biya suka ce da shi ake ba wai shi ake nufata ba al'umma shi ake to tunda zai shine mukhatab shi ake magana da shi to haka ya faru wanda yake kuma Allah ta'ala ya san hakan ba zai faru ga manzon shi ba sallallahu ta'ala wasallam to kuma yana kake gani ga wani الخامسة تفسير الآية التي ba'daha fasara ayat da ke bayanta fasara ayat da ke bayanta ita ce wani yamsasuka Allah da durrin fala kashifa lahu illa hu السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا كون ذلك لا ينفع في الدنيا كسن شير وانا باية تبقى امفانا الدنيا مع كونه كفرا ضد كسن شير وشي كافر شيني ai duk wani amfani da mutum ya samu da yake ganin shi a matsayin amfani an bashi rafa guda ma'ana dumi guda na kuɗi an bashi kaza an bashi kaza ya zama sanadiyar shi wuta ce har abada akwai amfani ciki babu amfani ciki as tafsirul ayati salisa bayanin aya ta uku ita ce fabtagu inda Allah rizqa wa abdu asalina samina anna talab ar-rizqi la yanbaghi illa min Allah kama anna al la illa min. anna talabar rizqi lallai neman arziki la zai illa min Allah bai kasancewa sai wurin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya nema arziki a wurin Allah domin shine arzazzaqu shine mai azurtawa shi ma wanda kake ka shi a gaba yake gani in ba shi ba takaddun ba za su kai ba waye shi ma da za a yi mishi ko a sallame shi ko duka yana zana gaba kuma arzikin ne ana ganin shine da kyar ga wanda ya zama shine na daya a arziki bana gobe baɗi kuma ga shine na ɗayan a lissafin baɗi kuma yau da ƙyar zai shigo cikin can zai ɓace cikin na uku ko na hudu ka gane ko ya nuna kenan talaka ne ya ayyana su an tumul fuqara ila Allah ku nemi arziki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala dan shine yake da taskar arziki sama da ƙasa walillahi khaza'inu samawati wal ard kama an aljanna la tuqlabu illa min kama yadda aljanna ba a nema sai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala at-tasi'atu tafsirul ayati rabi'a bayani aya ta hudu wacce take ita ce ayar wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun al-ashara annahu la adalla mimman da'a ghayra Allah babu wanda yake bata ya zama tintirin wanda ya bata kamar wanda ya bauta ma wani koma bayan Allah ya kira wani Allah shi yafi kowa bata Allah ya tsare mu al-hadiyata ashara annahu ghafilun an du'a an du'a da'i la yajri an annahu ghafilun shi rafkananne ne an du'a idda'i daga kiran mai kira la yadri an bai san ma'ana yi ba asaniyata ashara anna tilka da'awa ta sababu li bughd al mad'u lidda'i wa adawati ila anna tilka da'awa wannan kiran da yayi sababun shine sababi li bughd al mad'u na fishi fishin wanda ake kira lidda'i ga wanda ya kira shi wanda aka kira yana fushi ga wanda ya kira shi wa adawati kuma yana adawa da shi da Allah ta'ala ce wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idza ushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin as-salisata ashara tasmiyatu tilka da'awati ibadatan lil mad'un yadda Allah ta'ala ya kira wannan da'awar da sunan ibada ya kira ta da sunan wa hum an du'a'ihim ya kira ta da sunan addu'a addu'a kuma al-ibada innal ladina wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sai kira addu'a da sunan ibada الرابعة عشرة كفر المدعوي بتلك العبادة كفر المدعوي كافر تن وند أكا كرا وند أكا كرا يد كافر تي بتلك العبادة وانا عبادة دا أكا مشي يتي بيدا دا تاثير كافر تي ما تدعي يتي بيدا دا بو تامي دا أكا ينبا wannan tasirin zai amfani ne idan tun a duniya ma ya yi inkari amma tun a duniya an bauta mishi yana kallo bai hana ba ko dan kada su watse ko dan wani dalili nashi to ranar alkiyama duk za su zama asabu jahannama makamashi ne na jahannama الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس وأن الأمر أن هذه الأمور وأن الأمر سبب كونه أضل الناس شيني سببي ما كفن شوار شي وان يفقوا قتا السادسة عشرة tafsirul ayatul khamisa bayanin aya ta biyar ita ce wa idza hushara nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin kun ga da malai yake lissafo su ko wa da yake al ayatan duk da kawo su ba amma yana zakoro maka fa'idojin da ke ciki السابعة عشرة الأمر الأجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلى الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الأمر الأجيب ببان أبو ماماكي wa huwa iqraru abdatul awsan shine iqrari na masu bautar gumaka abada jam'i ne na abid abid mai bauta abadatu masu bauta qalib qalabatu kafir kafaratu fasik fasaqatu ulaika humul kafaratu alfajaratu abadatul awsan masu bautar gumaka kamar ya mamaki bi annahu la sun tabbatar da ba mai amsawa mabukaci illallah sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai wa li ajli hadha saboda haka ne ya da ona fi shara'idi in sun shiga hali matsanancin hali duk da suna shirka to Allah suke kira lokacin da suka shiga matsanancin hali kuma suna kiran shi ne mukhlisina lahu din shi kadai suke kira ba za gauraya shi da kowa ba za gauraya shi da komai as-samanata ashara حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله حماية المصطفى kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar shi ma tauhid bangaren tauhidi kariya da ma tauhidi wa ta'addubu ma Allah da kuma ladabi da ima ubangiji ta yaya bari mu baku wannan ina za ku ciro mana wannan da yace innahu la yustaghafu bi wa inna ma yustaghafu billah daga tabbata ya bai ma tauhidi kariya ya tabbatar da manzanci ya isa da manzanci sarkin abin nan amincin Allah ya tabbata a gare shi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk